أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل Ashe yanzu bai zama alama ga waɗannan masu ƙaryata ka ba, a ce malaman bani Isra'ila sun san haƙiƙanin abin da aka saukar maka ba, kamar su Abdullahi ɗan Salam.